malam sauran cikakkun labarin kashe na biyu gwamnatin wato gwamnan rikon gwarya na jihar rivers ibok ete ibas ya umarci shugabannin ƙananan hukumomi da su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin ganin an biya ma'aikatan ƙananan hukumomi albashinsu da suka makale ibas vice admiral mai ritaya ya ba da umarnin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin ƙananan hukumomi da na ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta najeriya nulge reshen jihar rivers a fatakwal ranar juma'an nan ya bayyana rashin bayan wato biyan albashin na ma'aikata a watan fabrairu da maris a matsayin abin takaici amma ya danganta lamarin da yadda ake hana kasan kudaden da ake bawa jihar duk da wata wato wata duk da wata wato umarni da kotun koli ta bayar kana ibas ya ci gaba da cewa an saki kananan wato kasan kudaden da aka hana yana wato ya kara da cewa a gaskiya yana jin rarrarin irin yadda ma'aikatan kananan hukumomin suka kasance a cikin wani irin hali mawuyaci rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaro a jihar kebbi ta yi nasarar kashe wasu mutane biyu da ake zargin 'yan ƙungiyar ta'addan lakurawa ne a yankin rubin bisa da fana da ke karamar hukumar dande a jihar kebbi sanarwar da daraktan tsaro na ofishin majalisar zattasuwar kebbi abdulrahman zaga ya fitar ta ce sauran 'yan kungiyar sun tsere da raunukan bindigogi a jikinsu yayin da aka kwato wasu muggan makamai daga hannun waɗanda ake zargin ya bayyana cewa an gudanar da sumaman ne a ranar laraba da ta gabata bisa bayanan sirri da suka samu ya kara da cewa ɗaukar matakin ya biyo bayan korafe-korafen da shugaban kana wato karamar hukumar dandi to dr mansur kamba ya kai ne akan ayyukan kungiyar a ƙauyukan fana da rubin bisa? sojojin sudan sun wato sun sake kwace fadar shugaban kasar daga hannun dakarun sa kai a ranar juma'a nan da ta gabata bayan da aka gwabza kazamin fada kamar yadda wata majiyar sojoji ta shaidawa kamfanin dalancin labarun faransa afp a farkon makon wannan ne dai rundunar sojin kasar ta sudan tare da haɗin gwiwar wasu dakarun suka fatattaki 'yan tawayen rsf a wannan mataki wato a wani yanki na yankin birnin khartoum kusan shekaru biyu kenan da ake gwabza yaƙi a tsakanin hafsan sojin ƙasar abdulfatah al-burhan da tsohon mataimakinsa kwamandan rsf muhammad hamdan daglo rikicin dai ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane tare da raba sama da mutane miliyan goma sha biyu da matsugunansu tare da janyo matsalar karancin abinci da matsuguni mafi girma a duniya a cewar majalisar ɗinkin duniya akalla mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar ne a babban birnin khartoum aka tilasta wa barin gidajensu sakamakon tashin hankalin yayin da akalla mutane dubu ɗari ke fuskantar halin yunwa. ministar harkokin wajen jamus analena wato analena babok ta bayyana cewa jamus za ta rufe ofishin jakadancinta na wani ɗan lokaci a juba babban birnin sudan ta kudu saboda fargabar yiwuwar sake barkewar yakin basasa minista ta kara da cewa bayan tsawon shekaru na rashin kwanciyar hankali alamu na nuna sudan ta kudu za ta sake fuskantar yakin basasar ta ci gaba da cewa wannan makon sun yanke shawarar rufe ofishin jakadancinsu a juba na wani ɗan lokaci saboda halin da ake ciki a yadda take cewa tsaron na ma'aikatar shine babban abin da ke da fifiko. gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta kaddamar da zaman makoki na kwanaki uku sakamakon wani kazamin harin da 'yan ta'adda suka kai wanda ya hallaka mutane 44 rahotanni sun ce mayakan sun kai harin ne a wani masallaci da ke unguwar fambita a wato kauran kokoro ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta ce bayan mutane 44 da aka kashe an kuma jikkata wasu goma sha uku. labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international wani jirgin yakin rasha mara matuki ya kashe wani iyali mai mutane uku a kudancin ukraine lamarin da ya haifar da cece kuce a kiev sa'o'i 48 kafin wato kasashen biyu su tattauna da amurka kan dakatar da yakin da aka shafe shekaru uku ana fafatawa tawagar rasha da ukraine za su yi wa wato za su yi wata ganawa da jami'an amurka a saudi arabia a ranar litinin din nan mai zuwa a yayin da yadda wani babban jami'in ukraine ya shaida wa kamfanin dalancin labaran afp cewa yana fatan tabbatar da cimma wani bangare na tsagaita wuta don tabbatar da hare-haren ta sama da ruwa wato ya dakata yayin da shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da yin haɗin gwiwa tsakanin amurka da ukraine na tsagaita buɗe wuta ba tare da wani sharaɗi ba yana mai ba da shawarar dakatar da kai hare-haren ne a wuraren samar da makamashi kawai a wani bangare kuma rundunar sojin saman ukraine a yau asabar ta sanar da cewa rasha ta tura jiragen yaƙi marasa matuƙa guda 179 a kan ukraine a wani sabon farmaki da ta kai a cikin daren jiya ma'aikatar harkokin wajen turkiyya ta yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki ƙwararren matakai na ba sani ba sabo kan ayyukan da isra'ila take aikatawa a zirin gaza turkiyya ta yi wannan ta yi allah wadai da ruguza asibitin wato kawance na turkiya da falastinu da ke gaza wadda kasar ta gina kuma hukumomin yanki ke guda.